na yi aiki a ma'aikatan 'yan sanda a lokacin da na kama aiki an gaya min 'yan sanda na najeriya jimillan su 377 ne amma ni kafin bari nawa ƙididdiga ya nuna min cewa 'yan sandan suna tsakanin 300 da 330 a lokacin ana kiyasta yawan al'ummar najeriya kusan miliyan 160 ba yadda za a yi a ce mutum 300 ma in ma da 77 din ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan 160 za an kara maka misali egypt tana da mutane jimila miliyan tamanin amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida aikin 'yan sanda wanda ake kira policing mutum ne miliyan hudu amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a ƙasar ba saboda haka 'yan sandan najeriya sun yi kaɗan tsohon ministan 'yan sandan najeriya kenan alhaji adamu maina waziri ke jan hankali kan karancin jami'an 'yan sanda a ƙasar a kuma irin wannan karanci ne masu sharhi irin su shu'aibu mungadi ke kalubalantar yadda shugabannin 'yan sandar ke tsara salon tsaron ƙasar a halin yanzu kai ka san ba aikin hankali bane kuma ba nuna tausayi bane a ce ranar da aka yi kisan kiyashi ga al'ummar jihar Sokoto ji labari an ƙara 'yan sanda ko da guda uku ba a jihar Sokoto amma an ɗauki 'yan sanda dubu talatin an kai jihar Ekiti domin zaɓe wannan ya nuna rashin imani da rashin tausayi da kuma rashin ma wato kiyaye dokokin aikin ɗan sanda. Komai hedikwatar 'yan sandan za ta ci akan wannan korafi? Bala Ibrahim shine kakakin Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya. Gaskiya mutane suna wannan korafi ne saboda ba su san yadda harkar tsaro take ba. Wataƙila kuma an jahilci yadda aikin zaɓe yake idan ka duba a wannan zaɓe da aka yi aka kai mutane 'yan sanda jami'an tsaro guda dubu talatin a zaɓe na baya a wannan jiha a shekara ta dubu biyu ashirin da goma sha hudu 'yan sanda da aka kai dubu saba'in da biyar ne sun ninka wannan adadi so sama da biyu amma harkar zaɓe ta bambanta da harkar tsaro ta yaƙi da ta'addanci da sauransu. Yanzu haka wani mataki shi shugaban 'yan sandan Najeriya ke ɗauka a jihohin Zamfara, birnin Gwari da sauransu. Idan ka duba duk waɗannan guraren da ka zana ba inda bai ba kai tsaye da ya ji cewa wannan rikici ya taso. Ya je Zamfara, ya je birnin Gwari. A Zamfara an tura jami'an tsaro sama da guda dubu shida a birnin gwara an tura kusan dubu bakwai ya zuwa yanzu ko ga musu cewa ana samun sauki ana samun sauki hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria